zaninin dan zina ne ko shige ne ba da zalika bayan duk waɗannan sifofi an ce ko ta an ka ambata sai ya ce awo mun jiya muna da ita hallafi ya ce awo haka ne mahinin imun mun yadda hamazin i mashabi na mimin duk mun yadda manna idan khairaci ya yadda ma'utadin ya yadda asimin ya yadda utullin ya yadda ana cewa zanim ya ce nan waɗanne saboda an taɓa nasabarsa sai da ya tsayi mahaifiyarsa ta gaya masa lalle tabbas mahaifinka akwai matsala sai ta kwanciya da wani aka haihe shi ɗin bayan shekara goma sha takwas ya san da haka ɗin to ne sai ya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce to mun yadda da wagga siffa faɗi ta tara din nan to ne shi uh, ibnu abbas ya ce ba mu san Allah ya siffanta wani da siffofi masu aibo ba ba irin wannan ya sa shi wani irin aibi wanda har abada aibin ba zai rabu da shi ba. ai shi abdullahi gwandu a cikin da ya tawili ya ce wannan siffa ta zanimin min nan ta kai muni taɓa nasabarsa ya ji ciwo kwarai don bai sani ba bai da labari to shine sai suka ci gaba da magana shi abdullahi gwando ya ce kama a ce mutum na ɗabi'a kaza yana ɗabi'a kaza kama a ce yana shaye-shaye yana bace-bace yana hasada yana giba yana ƙarya sai ɗai can ƙarshe sai a alaƙa mai babban sai a ce wa wala yuhibbu abubakar wa umar radiyallahu anhu kuma bai son abubakar da umar ya ce to an kai koli kenan shi yasa aka bawa ga siffa ta zanimin ɗin ƙarshe Da duk bala'i da mutum ka yi wallahi in dai bai zagin sabo alaihi sallallahu cikin miyagun da biyu cikin kaba'ir to da dan sassabci amma su kole don shi ne al zahabi ya hudu kabira guda saba'in saboda bala'in zagin sahabbai karshe ya kai ta wal iyazu billah Allah ya ci gaba da cewa أن تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم أن كان ذا مال وبنيه don ya kasance yana da dukiya da ‘ya'ya iza tutla alaihi ayatuna in aka karanta masa ayoyinmu ƙala sai ka ji ya ce hiya ayoyin asatirul awwalina ƙaryace ƙaryacen mutanen harko ne kawai sadasimu za mu yi masa wata alama alal hurdumi ga tokowa hancinsa wani suka ce abinda aka nuhi wata alama ce wadda za ta ci gaba da zama da shira har ranar alkiyama amma wasu suka ce ai lalle alama waggata an gane ta domin ita fuska ita ce mahi ɗaukaka shi kuma hanci cikin huska ne mahi ɗaukaka don ya turo haka in ji surazi don haka yi mai alama za ta bayyana ga hili amma dai ƙarshe suka ce ciwon da aka yi ranar badar aka yi masa wannan alama ba haka ba ne gaskiya domin ko da badar ya taho ya ta yi cikin wuta shi an ƙare da matsalarsa don haka ba haka ba ne shi abdullahi gwandu ya yi bayani ya ce cikin gayatul amani ya yi wannan bayani bayan haka kuma Allah subhanahu ya ci gaba da cewa game da wato ana siffanta yanayin wa'annan kafirai na makka a rashin gode ma ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya musu mutum na irin birnin saudi arabia bai gode ma Allah ba da su aka siffanta su da wa'ansu da malaman tafsiri sosai sosai sun yi bayani game da game da su wato abin da ke faruwa sababin sabkan wannan da za a karanta su hurdubi da ibnu kasir da khazin da shabdullah bin da razi da sa'alabi da kushiri da nasafi sai bayani ta mutanen ahalin zirwan ko sirwan alƙarya ce farsahi guda ko biyu ko shidda sun kasance musulmi ne mabiya annabi isa alaihissalam bayan an ɗauke shi babansu salihi ne idan ya yi noma zai ɗibi abincin shekara ya yi sadaka da saura ga talakawa da mabukata to bayan haka hankiran mutane yake yi girmama su to yana rasuwa ɗiyansa uku sai suka gadi wannan gona tashi suka ce to ha baban mu bai gano abin da ake ciki ba ne akwai wuta ga hannun nan nashi don da mun hana talakawan ga wani da mun samu dukiya mai yawa suka ce mu wa iyalin mu suna da ya kuma dukiyo mai an kaɗan ne suka yi shawara ne suka yi rantsuwa kowa ba su ba cikin talakawa don haka za su ci gaba da ɗibar ta shekaru to sai Allah aiko wuta ta kone saboda an taba talakawa duk gaba ɗaya ko da suka diba ta yi baki kirin ita wannan gona ta su to suna gani ba kan dukiya ba riba ko ba sadaka to shi ne suka san cewa Allah azabta su da wannan to sai suka yi da na sani suka tuba amma ba lokacin tuba ya wuce amma dai sai aka ja layi daga nan aka canza musu da wannan gona wanda ba haka ba to wannan aya tana nuna cewa ko ina ayoyi duk wanda mahaifinsa na taimako su talakawa to in har bai kara ba kai yayi ƙasa in har bai kara ba mahaifin ya kau don haka hadari ne mutum zai yi ta dukiyar ka hasara Allah ya nabi ce إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسبحين ولا يستثنون فطاف عليها ضار وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن اليوم عليكم مسكين وغلوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا أكبر لو كانوا يعلمون إنا بلوناهم حقيقة منجرة كافر الرمكة دوري ديوم كما بلونا أصحاب الجنة كما إذا بكر جرب شما سبونا لنا إذ أقسموا لوكتن سكي رنسوا يسرمونها والله ذا za su kace 'ya'yan itacenta musbihina alhali lokacin subahin kar talaka su sani don haka ba za su ba su abin da baban suka ba su ba wala yastasnuna ba su ma togewa ga rantsuwar su ba shi abdullahi gwando da sa'ala ne mai sauwa suka ce wai sun amintu cewa ko insha Allah ba su ce ba ko kuma shi abdullahi gwando ya ce a'a ba su toge rabon talakawa shi awala yastasnuna ba su ce banda rabon talakawa ba hmm. ana cikin haka fada fa alaiha da'ifun ɗa'ifun wani irin bala'i in ji shi abdullahi gwamna ko kuma ɗa'ifun wani abu mai zagayawa shine wuta min rabbika daga matalicinka faɗafa alaiha ta kewaya magonan nan ohun na'imun Alhaji suna can suna kwana subahin daren da in subahin ɗi ta yi nan za su yanke wanga kayan noma ɗin fa zan kassari mika ce yankin dare mai duhu haka baƙi ƙirin. fatanado suka yi kiran juna musbihi na alhali da sahi domin su ci gaba da alkawalinsu da suka yi anigdu ala harfikun ku yi sakko kan gonarku in kuntum sarimina in dai kuna nuhin ku yanke ta ku suka ta yi ya tuna suna ta kuskusniya ana ta sassabtar da murya don ka ajiya cewa ga talakawa can Allah ya dakulan na hal yau ma'alaikun miskin suna tari ruhu yau kan babu miskinin da ka shiga gonar ga hmm. babu miskini ko guda wagadau suka zam ala hardin to shi ala hardin din ga da ibnu kasir da qurdubi da ibnu jarir shi abdullahi wanda sun da shajjailani da sa'alabi da al-muharrar da ruhul bayan da tanu da khazin sun fassara wurin guda bakwai ala hardin bisa ga iko ala hardin bisa ga hushi ala bisa ga ƙoƙari ala hardin bisa ga gaugawa ala hardin bisa ga bukata ala hardin bisa ga wata alƙarya da ake ce ma harduwar wadda can gonar su take to suka zan ƙadirin suna da iko bisa ga hanawa ko kuma suna hukunta matalaka kamar da shan jelani da sa'alabi da shi wa abdullahi wanda suka fassara to sun zan suna da iko akan hana matalaka falon mara auha lokacin da suka gane ta baka irin ta kone ƙaru suka ce na haƙiƙa mu tabbas mu da ladalu na an hamun bace mu hanya lesan hazi kai ba hakonan mu bace wanka a ba ita ce ba to lokacin da suka gano ta suka ce bal a kai gonan mu ci na hannu maharumuna an dai hana muna 'ya'yan itacenta ne saboda mu hana matalaka to kaga suna da hankali don wani yana da dukiya yana hana matalaka yana samun matsala amma bai gane ba sai ga filan ne abbe ba ya ci gaba da filan ana ta filan din gare shi shi har dukiyar ta yi kasa ya wahala dukiyar ta wahala don duk abin da ka tashi ba talaka sai ka kwasa wanda daidai ka bashi to sai ka yi hasarar iri ne kala hausaru mahi adalci cikinsu ko zababben su waka zalika annaku ummatan wasadan no ausadum yanci alam aqul lakum dama wasu na hana so suna cewa ayi kawai ban ce muku ba laula tusabbihuna Allah mi hana ku yi tasbihi da Allah kuna masu tuba alu suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga matalicin mu inna kunna zalimin hakika mun yi zalunci saboda mu hana matalaka haƙƙinsu fa aqbala ba'dhum sashin su ya burkanto alamu ba'alin ga sashi ya talawa muna suna ta zargin junansu ta mu muka jawo kanmu wannan musiba kalu suka ci ya wailana ya halakan mu inna kunna taghin haƙiƙa mun ƙetare iyaka asa rabbuna muna tsammanin matalicin mu an yubdilina an yubdilana ya canza muna an yubaddilana ya ta canza muna khairan min hada ta gonan mu inna haƙiƙa mu raghibun muna masu kwaɗe ila rabbina ga matalicin mu domin ya karɓi tuban to shi ne Allah mai san musu gona da ta heta su an ruwaito cewa lalle an murhura musu gona da ta heta Allah ce ka kazalika kamar wadda azaba ga nan. al'azaba azaba take da duk wanda saba mu umarni mu in kafara maka in wasu su wala azabu akhirah wallahi azabul lahira akabaru ta yi girma domin wagga gundi ta gundo kawai jikin na nan ta yi kunnuwa ɗaya da suka gundo lauka ne alamun inda sun san azabar lahira da ba su saba ba umarnin mu ba to sai wannan aya a shi yasa ai ibnu kasir ka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yanka da daddare ko a yi girbi da daddare shikenan ba za a yi ba alamun sare sare mina nan roba to talaka na sanna kwana ko to a hana a yi girbi da daddare manoma sun jiya to sai wannan ta sanka ne lokacin da suka ce in an aiko in an aiko mu cikinmu to lalle sai an ba mu abin da in an tashe mu lahira he kahirai suka ce in suka ce masa hawa Allah ka yadda da sahaba ba in abin a tashe mu lahira to sai mun yi ku gata a lahira ne kahiran wanda ba su sallah ba su azumi ba zakka ba hajji ba ba tauhidi hmm. to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya karyata sunan ciwo للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صالحين